ɗari tara da arba'in da uku da kuma tumaki ɗari shida da talatin da uku. Gami da muggan makamai a yayin ci gaba da yakar 'yan ta'addan a jihar Katsina. Haka kuma rundunar soji a ƙarƙashin gudanarwar Operation Sahel Sanity ta samu nasarar ceto mutane sha bakwai da suka fara tarkon garkuwa ta 'yan daban daji yayin da kuma ta tarwatsa sansanin su a yankin na arewa maso yamma. Bayanin hakan ya fito ne daga bakin Mukaddashin kakakin rundunar tsaro na ƙasa, Brigadier Janar Bened Onyeku, cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi biyu ga watan August. Brigadier Onyeku ya ce, bajintan da dakarun ke nunawa wajen kakkaɓe miyagun ya sa manoma da 'yan kasuwa sun koma kan harkokinsu cikin aminci ba tare da wata fargaba ba a yankunan. A cewarsa, shugaban hafsin sojin ƙasar Najeriya, janar yusuf tukur burtai shine ya kaddamar da aikin dakarun na operation Sahil sanity a ranar 6 ga watan yuli domin ƙara inganci kan ayyukan ganin bayan 'yan ta'addan ya ce makasudin wannan aikin wanda ɗoriya ne akan gudanarwar dakarun operation hadarin daji shine kawo ƙarshen ta'addancin 'yan daban daji da ɓarayin shanu masu garkuwa da mutane da sauran miyagun laifuka a yankin arewa maso yamma kafin yanzu